Ƙungiyar ta fara hula ta turnar page da ke nufin a buɗe sabon babi. Ƙungiya ce da take aiki a cikin ƙasashe guda takwas na Afirka waɗanda suka hada da Burundi, Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo, Chadi, Niger, Togo, Kamaru, Senegal da kuma Faransa. sai dai a wannan babban zaman taro na farko dai na kungiyar an samu halartar karin wakilan wasu kasashe guda hudu da suka hada da cote d'ivoire gabon congo brazzaville da kuma guinea da yake magana yayin buɗa wannan babban zaman taro shugaban kungiyar reshen jamhuriyar niger michael zodi ya nuna farin cikinsa da zaben ƙasar ta niger da aka yi domin shirya wannan babban zaman taro inda ya ce taron ne ya zo ne a daidai lokacin da al'ummar duniya ke son ganin mulki na demokaradiyya da kuma samun inci da walwala da kuma inci na faɗar albarkacin baki tuna page kungiya ne na 'yan horon hula na duka Afrika da europe kaman kasashen turawa suka sa hannu bisa takarda suka ce a kirkiro wannan kungiya dan a diba ya ne tahiyan demokrasiya yake yi cikin kasashen afirika cikin taron ga zamuyi yi lissahi ya ya kamata a yi dan ka a kare imilcin kama karya a cikin kasashen mu an dai kafa wannan kungiya ce ta la lafaji a watan Oktoba na shekara ta 2014 inda ya zuwa yanzu ta kumshi kungiyoyi sama da 250 tare da dubban mambobi a kasashe na Afirka da ma tarayyar Turai. Kuma burin a cewar Laurent Duarte babban jagoran kasa da kasa na kungiyar wanda ya fito daga Faransa shine na ganin an samarwa da kasashen Afirka 'yanci. Cette réussite c'est la vôtre ya ce wannan babban ci gaba da aka samu na bunƙasar wannan ƙungiya tamu ya samo asali ne wajen jajircewar da kuka yi mambobin ƙungiyoyin fararen hula daban-daban da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke kula da kare hakkin ɗan adam zuwa ga ƙungiyoyin mata da na matasa na ƙasashe da dama kuma kuna wannan kokowa ne duk da irin haɗarin da ke tattare da ita musamman ma a nan Nijar 'yan ƙungiyoyin fararen hula sun fuskanci ɗauri na watanni hudu zuwa shidda ta sabili da kokowar da suke na neman yanci yayin da a can zandar har yanzu sadat iliya ke ci gaba da fuskantar dauri sadat iliya est toujours détenu a cewar shugaban wannan kungiya dai ta turnar lafaji shekaru biyar da suka shuɗe dai sun ba su damar samun karfi da kuzari domin kuwa duk wani kamu da aka yi wa ɗaya daga cikin mambobi na kungiyar ko kuma furjin musa da magabata ke yi duk dai abubuwa ne da ke ba su kuzari da kwarin gwiwa a kokowar da suke na neman 'yanci ga afirka da yake magana da sunan babbar hukumar kare hakkin bil'adama ta jamhuriyar Nijar, Musa Talibi ya yaba kokowar da wannan kungiya ke yi wajen kare hakkin dan adam a duniya. Ya ce wannan babbar kungiya taku da ta kumshi kungiyoyin fararen hula sama da 200 a faɗin duniya waɗanda akasarinsu masu fafutuka ne wajen kare hakkin ɗan adam da neman girka demokuraɗiyya mai inganci da kyakkyawan mulki. Wannan ne ya sanya muke ganin dukkanmu kokowa ɗaya ce muke yi ta kare hakkin dan adam musamman ma ganin tun daga watan Maris na 2017 wannan kungiya taku an amince da ita a matsayin mamba a hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. kuma aikin hukumar mu ta shi a nan Nijar shine na yada sanin yancin dan adam da kare hakkin jama'a. national Shugaban na kasa da kasa dai na wannan kungiya ta turnar page ya tsokaci kan yadda kasashe da dama ke kaddamar da dokar takaita yancin fadar albarkacin baki ta yanar gizo da kuma katse intanet da ake fuskanta a wasu kasashe inda ya ce tafiyar tana da nisa. amma kuma lokaci ne na kowa da kowa ya zagi ne domin cimma burin da aka sa ma gaba na yakar duk wani salo na kama karya a cikin tafiyar da harkokin mulki. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.